Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haru Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata sha biyar ga watan Agusta. A bangaren rahotannin namu za a je yadda al'ummomi daban-daban a Najeriya ke ci gaba da yaba ma'aya zakinta akan irin matsin rayuwa da suke fama da shi sakamakon cire tallafin man fetur a kasar waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin ciki kuwa har da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da mahmud ibrahim kwari za kuma a je jaridin nijar amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labarin duniya. To assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Masu taya alkali yanke hukunci a jihar Georgia ta nan Amurka sun tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mutane goma sha takwas da laifin yunkurin sauya zaben shekara ta dubi da ashirin wanda ya faɗi. Tuhumce-tuhumcen goma sha uku da aka yi ma Trump kamar yadda aka bayyana da daren jiya Litini sun hada da zamba saba ma rantsuwar da ya yi na kama aiki hada baki don aikata rashin gaskiya da gabatar da takardun karya da dai sauran laifuka daga cikin waɗanda ake tuhumar trump tare da wato ake tuhumar trump da su har da tsohon shugaban ma'aikata na fadar white house mark meadows da lauyan trump luigi giuliani da wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'ar amurka jeffrey clark kwamitin yaƙin neman zaben tsohon shugaban na amurka bai dai yi wata wata ba wajen fitar da takardar martani inda yake zargin ita alkalin karamar hukumar fulton fanny williams da zama 'yar koren siyasa da kuma tsara binciken na trump ya zo daidai da lokacin da zai yi tasiri wajen karkata al'amuran yakin neman zaben shekara ta 2024 da kuma ganin an kasara kau da trump ɗin ya yi ma sauran 'yan takara bayan da ranar lahadi shugabannin juyin mulkin jamhuriyar niger suka ce za su gurfanar da hambararren shugaban niger muhammadu bazin gaban shari'a akan abin da suka kira gagarumin laifin cin amanar ƙasa da kuma yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasar an fara mai da martani amurka da majalisar ɗinkin duniya da kuma shugabannin ƙasashen yammacin afirka sun yi tur da wannan matakin suna masu kiran hakan wata alamar da ke daɗa nuna cewa jagororin juyin mulkin sojin ba su da niyyar bin tafarkin wato lumana wajen warware wannan rikicin wannan abu ne mai tayar da hankali muraren a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefani dujarik ya kara da cewa har yanzu muna cikin matukar damuwa da halin da ake ciki da kuma lafiya da tsaron tsohon shugaban kasa da iyalinsa sannan kuma muna kiran da a gaggauta sakinsa ba tare da wani sharaɗi ba kuma lallai a sake mai da shi kan mukaminsa na shugaban ƙasa kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas ta bayyana kaduwar ta jiya litini bayan da ta ji abin da sojojin suka yi da suka yi juyin mulki ke shirin yi ma shugaban na nijar wanda aka zaba a dimokuraɗiyance kasar romania na shirin ribanya yawan hatsin kasar ukraine da ake jigila zuwa babbar gabarta da ke constanta a tekun bahar aswad zuwa tan miliyan hudu cikin 'yan watanni masu zuwa musamman ma waɗanda za a bude su ta kogin Dunebe a cewar ministan sufurin ƙasar Sofrin Ginaneo. Ukraine na ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi samar da hatsi a duniya. Gashi kuma Rasha ta yi ta kai hare-hare kan madafun albarkatun wato gonanta da tasoshin jiragen ruwanta. bayan da ta ƙi amincewa da tsawaita yarjejeniyar tsawon shekara ɗaya wadda a ta aka tanaji wata 'yar mashigar ruwa ta jigilar hatsi wadda majalisar ɗinkin duniya da ƙasar turkiya suka taimaka aka cimma hare-haren sun rutsa da tasoshin jirgin ruwa da ke reni da ismail kafin rasha ta janye daga yarjejeniyar da ta kafa mashigar jigila wajen rubu'i ɗaya daga wato na hatsin da ukraine ke fitarwa zuwa wato kasuwannin duniya tasoshin na danube ne ake bi da su akan loda kayan hatsin ne daga waɗannan tasoshin jirgin ruwa a yi jigilarsu a cikin yankin ruwan ƙasar romania wadda mamba ce ta neto da kuma ƙungiyar tarayyar turai eu sannan a sake shirya su a tashar constanta ta kasar romania din da ke gabar tekun bahar aswad inda daga nan kuma ake kaiwa sauran wurare to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu je ga rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya. Inda za a je da wasu al'ummomi a Najeriya ke ci gaba da ɗanɗana su da ji a jika sakamakon da tallafin mai da gwamnatin ƙasar ta yi. Ga dai wakilin Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. Najeriya na jinsin mutane fiye da miliyan 200 wanda suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara har ma da waɗanda Allah ya jarabta da kasa ya sai sun roka ko kuma sai sun yi bara sannan su samu abin da sa a bakin salati amma sakamakon wannan hali da aka shiga na kuncin rayuwa a yi cewa waɗannan mutane suna iya kaiwa fiye da miliyan 200 tun da ranar da aka rantsar da shugaba Bola Ahmed Tinubu da ke bayaninsa na karɓar ragaman mulkin ya bayyana cewa yarin ya cire tallafin man fetur a ƙasa da kuma hakan ya jefa mutane cikin hali hali kakani gayi ganin cewa wannan tallafi yana taimakawa al'umma wadda shike shugaban ya yi zargin cewa wasu kalilan ne suke amfana da kuɗin wannan tallafin man fetur kuma nan ba da jimma ba za a ga amfanin wannan cire tallafin har ma ya kira irin ɗimbin biliyoyin da ake tarawa sakamakon cire wannan tallafin man fetur din ko ma ne ne yan najeriya da dama sun fada cikin wani halin akuba na ganin cewa kusan kuɗaɗen komi ya rabanya tun da aka bayyana cire tallafin ma wannan man fetur din an dai samu hawa-hawan tashin farashin man fetur ɗin aso biyu a Najeriya da kuma ake tsammanin abin na ƙoƙarin ci gaba ko da ciki ya danganta ne daga shaha zuwa jiha. Yau yanzu haka a jihar Borno akan sai da farashin man fetur ɗin akan kowane lita ɗari shida da talatin ko kuma ɗari shida talatin da bakwai sabanin ɗari shida da goma sha bakwai da ake sara a wasu jihohin. Wannan zai na daga cikin manyan-manyan kalubale da 'yan Najeriya ke fuskanta idan aka duba ɗayan mangane kuma fannin abinci a iya cewa ya tashin goron zabe don ko a yanzu hakan akan sai da buhun masara daga dubu saba'in zuwa sama a gaba buhun shinkafa ya tashi daga dubu sittin zuwa sama haka dai launin wasu abincin ke ya sau biyu zuwa uku a tarayyar najeriya da kuma wahalhalun kuɗin mota da ake ci gaba da fama da shi wasu da cewa wasu rungumi tafiya da kafa a iya cewa wannan hali da aka shiga ya jefa mutane cikin halin ha'ula'i gwamnatin tarayyar najeriya ba ta yi bayanin mutanen da suke amfana a baya da kuɗin wannan tallafin man fetur ba kuma ba ta ambaci ko sunan su wane ne ba kuma ba babu makanan hukuntawa a iya cewa sun ci banza kenan ko kuma wasu ne shafaffu da mai a gwamnatin tarayya da ba a so a bayyana ko su wane a dokance dai ya kamata gwamnati ta fito ta gaya mutane ko su wane ne suke amfana da wannan kuɗin tallafi da aka da tun da farko kuma a gaisu gaban kuri'a don shari'a ta yi halinta amma hakan bai sabu ba sai dai kawai na wannan hawa-hawan kuɗin man fetur da ake fama da shi a ƙasar da kuma ake jita-jishan cewa ana shirin ƙarin kuɗin man fetur ɗin don aka siyo wannan man fetur din ne da kudaden kasashen ƙetare kuma kusan kowane wayewan garin Allah ta'ala kudaden ƙetaren na ƙara daraja ne yayin da kudaden Najeriya ke ci gaba da fuskantar faduwar darajar naira wannan tsadar man fetur din ne ya sa wasu ma'aikatu ragewa ma'aikatansu harnakun zuwa aikin cikin mako da suna rage wahalhalun man fetur da ake fama da shi a ƙasar to sai dai a yi dawowa da shillafin wannan man fetur din shine mafi ala ganin cewa irin wahalhalu da dumbin jama'a suka fada su suka fi yawa kuma ko ba komi ai gwamnati na iya damke duk wanda ke da hannu wajen handame wannan tallafin man fetur din da aka cire to wai shin me Najeriya ke cewa ne kan wannan hali da aka shiga a yanzu haka a batun cire tallafin man fetur babu wani amfano da ya haifar saboda mutane suna shan wahala ga kayan abinci ya karu kudin mai kullum hauhawa yake babu wani amfano da cire tallafin man fetur wannan ya kawo mun zabe shi saboda ya kyautata mana ya zama mana jagora kuma amma ya za cire tallafin man fetur nan ya kamata a ce dai kawai an dawo da shi ya kamata gwamnati ta dawo da wannan tallafin saboda a samu saukin rayuwa mutane suna fuskantar matsalolin rayuwa sosai gwamnati ta duba lamarin nan da idon rahama ta ji tosayin talakawanta wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hawa-hawan kayayyakin abinci da kuma tsarin man fetur da haifar da wannan hawa-hawan kayayyakin abinci a ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a da Haruna Dauda biyu yanzu kuma ga Ibrahim ya zo da kashe na biyu na labaran duniya. To hawa kusan watanni goma sha uku bayan da koko goma sha takwas dai bayan da ta kaddamar da mamaye Ukraine. Gwamnatin Rasha ta fuskanci matsanacin kalubalen tattalin arziki ta yadda darajar takardar kudin kasar rubul ta rikito a kasuwannin duniya. jiya litinin darajar rubel ta ci gaba da faduwa ƙasa da dalar amurka da sauransu ta yadda babban bankin rasha ya yi kira wani taron gaggawa da za a yi yau talata ganin dala ta ma zarce rubul 100 wato faduwar wajen kashi 30 cikin 100 tun farkon wannan shekarar rasha ta kuma bayyana cewa balas ɗin asusun bankin ƙasar wanda ke da nasaba da darajar kaya da hidimomin ciki da na waje ta faɗi zuwa dala biliyan biyar da ɗigo shida cikin kwata wato kwata ta biyu a wannan shekarar kwatankwacin kashi 93 cikin 100 a tsawon shekara guda gobar dajin amurka din nan wadda ta laƙume rayuka wajen 100 a hawaii na ɗaya daga cikin bala'o'in gobara mafiya muni a ilahirin tsawon karni na 21 a lokutan baya an samu wasu munanan gobara a duniya a wani al'amari da aka yi wa lakabi da black saturday a jihar victoria ta kasar australia mutane wajen 173 sun mutu a wani gobarar ko kuwa ta gobarar daji mafi muni ta ranar bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubi da tara wutar ta kona wasu garuruwa kurmus da kuma da wato da ya hada da gidajen iyalai wajen sama da dubu daya da kuma wani karin dubu ɗaya ɗin a gobarar daji mafi muni da aka taɓa yi a ƙasar girka mutane 300 ne suka mutu lokacin da wutar ta biyu kan gidaje da motoci a garin mati da ke gabar ruwa daura da birnin athens a watan yuli na shekara ta takwas inda babu abin da wutar ta bari sai ƙonanun ƙadarori akasarin mamatan wutar ta riske su ne sanadiyar makalewar da suka yi a lokacin da suka shiga motocin wato don su tsere da rayukansu saboda cunkoson ababen hawa yayin da suke ƙoƙarin tserewar wasu kuma sun mutu ne cikin ruwa lokacin da suke tserewa ta kogi ibrahim kalmasi garba kenan ya karanta mana labarin duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To madalla masu yaro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa. ce da ko ba hausawa To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai tsina na komai ba. Masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Hanya ce wanda take taimakawa wajen fito da amfanin gona da dabbobi da abubuwa na more rayuwa da kuma amfanin talaka. mulkin shagari abin da kawo yau zaɓe muke yi ba kaɗan ba wannan hanyar hanyar mudin nan. ga kurinmu yana cinye mana mutane a kowane shekara mun buga mun buga abun ya gagara a taimaka mana da wannan wurin mu lokacin isa ya guda an turo kwamiti musamman ta zo bakin kwarin nan ta auna mana kwari ta mana albishir amma duka a banga korafin wasu al'ummomi kenan a yankin masarautar misau ta jihar bauchi a arewa maso gabashin najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko Madalla. Masu sare hanyoyin mota domin zirga-zirgar jama'a na ci gaba da kasancewa guda cikin manyan kalubale ga mazauna yankunan karkara da birane a galibin kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. batun samar da nagartattun hanyoyin mota da sauran ababen hawa domin tabbatar da tsarin sufuri mai inganci a birane da yankunan karkara a sassan duniya na cikin kudurorin nan guda goma sha bakwai na tabbatar da ci gaba mai dorewa da kasashen duniya suka sanya wa hannu a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya fiye da shekaru ashirin kenan bayan komawa ta farkin dimokuraɗiyya babu katsewa a najeriya al'ummar kasar musamman mazauna karkara na fuskantar kalubalen hanyoyin mota al'amarin da ke haifar da koma baya wajen al'amuran su na rayuwar yau da kullum musamman sha'anin kasuwanci da zamantakewa yanzu haka dai al'ummomin garuruwan fawari da ajili da nasarawan mangari da betikal kidi da waliya da kuma gabdori dukkaninsu a yankin gabashin masarautar Misauta jihar bauchi a arewa maso gabashin najeriya ne ke kokawa akan kalubalen hanyoyi da suke fama da shi tsawon shekara da shekaru sunana honorable buba balajar mari former secretary na mr local government to a ƙashin gaskiya ita wannan hanya ɗaukar hanya ce mai tarihi wadda ta taso daga misau ta yi linkin zuwa maladumba shelon har ta wuce basirka a gwaram local government jigawa state kuma hanya ce wadda ta kunshi garuruwa da dama a kan hanyar da gefen hanyar hanya ce wanda take taimakawa wajen fito da amfanin gona da dabbobi da abubuwa na more rayuwa da kuma amfanin talaka a samu babban gada a wajen wanda irin ƙananan kulbatoti da ake yi din ba za su wadatar musulmi da ruwan da yake fitowa daga ba karfin ruwan yakan fito ne ta wannan hanyar yana yanke hanyar yanzu a ce an samu gwamnati ta shigo da karfin ta an zo an yi babban gada wanda shi wannan babban gadan duk karfe ruwan in ya zo ya samu ya wuce ba zai yanke gadan ba kuma a samu a yi hanyar a ɗauko ta daga bakin babban hanyar kano daga misau can cikin garin misau ta zo ta wuce a yi ta kwalta mai kyau da inganci to wannan zai taimaka wa mutanen karkaran wajen da kuma yankin wajen da can ma etare mutanen da suke fitowa daga maladu bashelon su zo su wuce zuwa misau saboda a samu sauƙin gudanar da rayuwa na harkar tafe-tafe da fatan kuma muna roƙo a ƙarƙashin wannan gwamnati mai adalci ta sanata bala muhammad abdulkadir ɗauran bauchi da kuma goyon baya da haɗin kai da jagoranci na shi wannan ɗan majalisa namu zaɓeɓɓe honorable alhaji mai kuɗi yaya za su iya taimakawa a sa ƙarfi da ƙarfe a zo a yi mana wannan hanya saboda kun ga irin halin da muke ciki yanzu sunana muhammadu sogiji mun yi murna da zuwa gubdori kun ga da yadda hanyoyin mu suke kuma mun daɗe muna tasa daban-daban a mulkin izayi guda kaman an yi kaman ba a yi ba Ha yanzu muna nan muna ta bugawa daga tun mulkin shagari abun da kawo yau zaɓe muke yi ba kaɗan ba wannan hanyar hanyar lungun din nan ga kurinmu yana cinye mana mutane a kowane shekara mun buga ga abun ya gagara allah kuma muna fata allah taimake mu a taimaka mana da wannan wurin mu mun riga abu ya riga ya lalace lokacin isa ya guda an turo kwamiti musamman ta zo bakin kwarin nan ta auna mana kwari ta mana albishir amma duka a banza oh, duka banza fatan wannan hanya ta hanyar ajili gugulin su gargawa tana ci mana tuwo a kwarya wadda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gwamnati da ta ji kukanmu wannan hanya Allah ya ba ta ikon tausaya mana al'ummanmu a mana don in har ruwa ya zo ta kai ma wasu sun zaga ta fatasko suke komawa garuruwansu wasu kuma sun kwana a cikin garin misau to shi wannan dan majalisa namu honorable ahmad mai kudi yaya wadda kwalbet daga cikin garin misau zuwa ajili da gargawa ya yi kusan yankewa wadda mashin ne kawai zai iya wucewa ya yi kokari ya dan kawo gudumawansa wadda mutane sun yi ta masa addu'a to muna kokarin masa addu'an cewa allah ya saka masa da alkhairi kuma muna fatan allah sa ya kai kukan nan ga waɗanda abun ya dace allah ba su ikon tosaya ma al'umman karamar hukumar misal. wadda arziki da yake wannan yanki na gabar ajili gugulin wannan hanya da yake shigowa garin misau gaskiya ba karamin arziki ba ne to nan gaba a cikin shirin za mu je abin da ɗan majalisar dokokin jihar ta bauchi mai wakiltar yankin misau ke faɗi duka ɗan an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Masu ware wani bincike da wakilinmu a Bauchi ya gudanar ya nuna waɗannan al'ummomi na fama da wannan ƙalubale na sha'anin sufuri a yankunansu tun zamanin mulkin gwamnatin marigayi ta tare Ali wanda shine gwamnan farhula na farko a jihar ta Bauchi. honorable amir mai kudi a haya shine dan majalisar dokokin jihar ta bauchi mai wakiltar mazaɓar misau ya ce a yanzu yana ɗaukar matakai domin ganin cewa an share waɗannan ɗimbin al'ummomi nasa hawayensu duka wasu guda hudu muke da su a cikin constituency yana magana hanyoyi ne ah, ni dai dan sani akwai hanyoyi manya guda uku wanda ya damu cikin constituency babban su ita ce wanda hanyar aji wanda akwai dan aikin agaji da muka yi a hanyar don baya kusa yanke hanyar akwai hanya kuma na beti akwai hanya kuma na kwafta da wanda a wani kauye da ke hanyar ta jima tana ba da mutane wahala kusan kowane shekara dama ta zo sai an mutu wannan hanya zai magana hanyoyi ne bayan nan sun fi damu duk da cewa can gari mai sauƙin ma kuma wajen guda uku akwai afawari akwai sabuwar nasarawa na mangari akwai kuma hanyar ta arewa nan da lokacin daga wata bod ta zuwa masallacin idi bypass ne hanya ana kallon abin da wasa da wasa shi kai ɗaya biyu da su wuce president ya taimaki ba abin taimaki to cikin gwargwado duk cewa watan mu daya ta karantar da mu na iyayen da zan yi Allah taimaki cikin rahamarsa muka samu kasa da duwatsu da siminti sauran aka dai salvation hanyar kuma zana bi ko bar mota za ta je biya abubuwan duk da aka zana nan ganin hanyoyin nan wallahi lazim akwai wanda ni a zaman dan mu je samu zan iya yin sa amma akwai wanda ai hankalin ba zai bayar ba ya fi karfin na to irin wannan wanda ya fi karfin nawa cikin ramar Allah ni na je majalisa zan so ne zan kukuta a kwanan shekara na farko da na biyu nan in ga cewa lallai a cikin budget da za a yi in ga shiga physical infrastructure development wannan hanya wannan hanya da ba muku yanzu ah, na yi kokari na cusa su da na san da zai cusa su a cikin kundin yin aiki budget kenan don aikin gwamnati baya yiwuwa matuƙar ba a cikin budget yake ba a it's not cost idan gwargwado ganin kokari a nemi understanding na corporation na yan wani yan majalisa ga cewa wannan ya dame ko yanzu ka je ka kai gurin za ka yi maki ma a mutane suke zanna wannan gurin. honorable amin ya kuɗi kenan wakilin misau a majalisar dokokin jihar bauchi ta arewa maso gabashin najeriya Masoya ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka. To madalla Yanzu kuma sai sharhin jaridu daga jamhuriyar nijiyar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ambaliyar ruwa ta haddasa mutuwar mutane takwas a jihar Tawa sakamakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin kwarya a garuruwa da dama jaridar ta ce mutane kusan dubu biyu ne suka rasa mahallansu sakamakon wannan al'amari abinda ya sa hukumomin jihar suka shiga zagaye don jajantawa iyalan mutanen da abin ya rutsa da su jaridar loherison na cewa masu kirkirar labaran karya da suka kafa masana'antu a kasashen mali da burkina faso bayan juyin mulkin da aka fuskanta a waɗannan kasashe sun yi nasarar faɗaɗa harkokinsu zuwa jamhuriyar niger a washe garin juyin mulkin da aka yi a kasar jaridar ta ce abubuwan da suka wakana a waɗannan ƙasashe biyu inda wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don baza jita-jita da yada aƙidar nuna ƙiyayya a tsakanin jama'a irinsu ne saka ke wakana a 'yan kwanakin nan a nishiyar jaridar murya labuwa di niger ta ce shin ina makomar manyan ayyukan gine-ginen da gwamnatin muhammad bazum ta kaddamar a watannin baya ba tantama juyin mulkin da aka fuskanta a kasar abu ne da ka iya shafar ayyukan ginin madatsar ruwan kan daji da na babbar asibitin soja ta birnin yamai da sabuwar shiyar kamfanoni da masana'antu da ya kamata a gina a kan hanyar doso jere ta ce sama da miliyan dubu ishirin na sefa ne kasar jamus ta kuduri aniyar kashewa domin gina asibitin sojoji sai dai sabon yanayin siyasar da aka shiga a nijar ya sa aka fara tunanin ɗauke aikin zuwa jamhuriyar benin kamar yadda manyan ayyuka da dama suka tsaya cik sakamakon juyin mulki makarkare da jaridar air info wace yake cewa ɗaya daga cikin kusoshin da suka assasa jam'iyyar pendes tarayya ya gargaɗi tsohon shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya dubi halin da hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum ke ciki don kada abin da ya faru da marigayi thomas sankara ya same shi mutumin mai suna ali seku maina a wasikar da ya rubuta wa isu muhammadu ya bayyana masa cewa 'yan nijar da dama na zarginsa da hannu a abubuwan da ke faruwa a yanzu haka a wannan ƙasa kuma ya tunatar da shi irin rawar da muhammad bazum ya taka har ya kai matsayin da ya kai saboda haka bai kamata ba ya yi da yanayin da hamɓararren shugaban ke ciki alhali zai iya yin wani abin da ke zama mafitar rikicin siyasar da ya sarƙe bayan juyi mulkin na 26 ga watan yuli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato takaitattun labarai To a takaicen masu yi alkali yanke hukunci a jihar Georgia ta nan Amurka sun tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mutane goma sha takwas da laifin yunkurin sauya zaben shekara ta dubi da ashirin wanda ya faɗi. Tuhumce-tuhumcen goma sha uku da aka yi ma Trump kamar yadda aka bayyana da daren jiya litini sun hada da zamba da saba ma rantsuwar kama aiki da yi da haɗa baki don aikata rashin gaskiya da gabatar da takardun ƙarya da dai sauran laifuka bayan da ranar lahadi shugabannin juyin mulkin jamhuriyar niger suka ce za su gurfanar da hamɓararren shugaban niger muhammadu bazin gaban shari'a akan abin da suka kira ga gwarumin laifin cin amanar ƙasa da kuma yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasar an fara mai da martani amurka da majalisar ɗinkin duniya da kuma shugabannin ƙasashen yammacin afirka sun yi tar da wannan matakin suna masu kiran hakan wata alamar da ke daɗa nuna cewa jagororin juyin mulkin soji wato ba su da niyyar bin tafarkin lalama wajen warware wannan rigimar. da masu taro a nan kuma muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin maɗauke da wani sabon shiri. yanzu ko baki dai a madadin ibrahim kalmasi garba da ya karanto labaran duniya sai injiniyan namu na yanzu da wanda ya bada umarni baki dai a madadin su hawa shariki muku fatan alheri da fatan za a yi lafiya sai an jima.